sana dsc musbahu lan kofar nasara kina jiya da gyaran halin rashin jihar kano wannan magana da ake yadawa a social media na cewa malam an zuba masa kofa karya ne malam yana cikin koshin lafiya shi da kansa yi mamaki da ya ji wannan bayani na wannan karya da aka yi masa da ƙazafi da aka yi masa wanda tun da malam abdulbara ya zo gina jiya da gyaran hali aka sa hali masa dama wata doka ta ce a bashi cewa zai yi ciyarwar kai zai idan mutum na jiran shari'a wallahi eh, idan aka baka wannan dama za ka ba da amintattun wanda ka yi da su su ne waɗanda za su dinga kama ka abinci tunda aka kama abu jabbar gina jiya da gyaran hali abincin gidansa ake kawo masa yake ci da ruwan gidansa yake sha bai tabbacin abincin gidan jiya da gyaran hali ba kuma bai taɓa shan ruwan gidan jiya da gyaran hali ba so wannan magana da ake faɗi na cewa an sa malam guba ƙarya ne kuma malam jabar shi da kansa ya yi mamaki da ɗansa ma yau da ta ya kawo masa abinci wato ɗansa ya yi mamaki ya ce an ta da iyalan malam abdulbar hankali na cewa wai malam an zuba masa guba saboda haka a yanzu haka da nake wannan magana hukumar gina jihar garin hali ta sa bincike na neman shi wannan lauya da ya kasafi na cewar wato eh, an sa malam zubar guba kuma a hakikanin gaskiya shi kansa wato lauyan da yake tsaye a kan malam zubair shine baru rabiu shaibu shine lauyan da malam zubair ya da shi kuma shine wanda ko me za a yi a gurbar jabar ya kan zo ya tsaya a gaban malam jabar da sahalewa sai yake Sau da haka shi ma da kansa ya karyata wannan labari ya ce bai san shi ba bai san ya haka wannan labari ya fito ba Sau da haka yanzu a haka da muke magana nan gidajen da gyaran hali suna nan sun sa binciken wannan lauya lallai ya kawo kansa domin ne mana bayanin sai ina aka sa malam guba shin iyalan malam ne suka sa masa guba ko kuma a ina malam ya samu guba wannan shine bayanin da muke so ya amsa mana